kan wanda suke so su gyara raunin su ya ciko mata haka da suke so su gyara na san mata suna da matsaloli da dama da suke so su gyara jikinsu eh, na lafiya da kuma eh, girman jiki gyaran jiki na hanyoyi daban-daban da suke so su yi allah da idan kina so ko ina ya ciko kamar kirjin ke ciko haka bayan ki haka hips da mazaunai ya ciko to ga wannan hanyar da za mu yi faɗa wadda mace za ta iya amfani da ita wanda Allah da inda ta amfani da ita za ta samu ya cicciko kuma musamman ma wadda take kamar girma take so ya ƙara yi haka ba wanda ya lalace take so sai ya ciko kuma ya ƙara girma ba abu wadda take so ya ƙara girma shine za ta gwada wannan hanyar da za mu faɗa wanda Allah da inda kika yi amfani da su za ki ji daɗi amma kafin mu je gundarin bidiyon muna roƙo idan wannan shine ne ku na farko wannan tasha ɗin da ku danna mana alamar subscribe ga shi na kasar da rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mai tsararrun samun lokaci to mu je gundayen bidiyon kai tsaye insha Allah kamar yadda muke magana akan idan kina so ki kirjin ki ya ciko ko in ce ya ƙara girma haka da mazaunai hips ya ciko akwai abin da ake ce masa kumfarmaliya kumfarmaliya da larabci ake ce masa lisanul bahar ko kuma zabadul bahar wanda ana samun shi ne a kogi ke samu shi wasu binciken sun ce masu bincike sun ce a jikin wani kifi ne Eh, kifin yake fita daga jikin shi wannan wannan abin da ake ce masa kumfar maliya wasu kuma suka ce idan babban kogi ambaliya ba ambaliya ba ban san me ce ba ya juya dai sosai yana zuwa gaba idan ya zo gaba ya koma kuma wannan kumfar da ya bari ita ce idan idan ta bushe shi ne take fito wannan abin kasko kasko dai yana zuwa kasko kasko to dai a nan dai kogi dai ake samu ta to ita ne ake samu sai a samu ma'uwardi rose water ruwan fulawa kenan rose water di ka samu kumfar maliya zabar albahar ko lisan albahar sai a nemi rose water za ka samu kumfar maliya aka samu rose sai a haɗa su a yi garin kumfar maliya aka yi garin ta sai a samu wannan eh, ma'uwardi din a kwaba da shi ya zama na baya ya yi ruwa ba ya dan yi kauri yadda mutum zai iya shafa akwai abin da ake cewa paste kamar ya dan yi kauri kauri haka ruwa kauda kauda amma to sai mace tana shafawa a kirjinta haka idan tana shafawa so in Allah da inda tana shafawa ta shafa da safi ta shafa da yamma haka in mazaunai take so ma hips to shi ma sai tana shafawa in Allah da inda kina shafawa kullum kullum zuwa wani lokaci kaɗan za ki iya fara shafawa kwana bakwai ki ga ya jikinki zai yi idan bai miki yadda ke so ba sai ki kara kwana bakwai haka har ki sami yadda kike so Allah da inda kina amfani da shi zaki ji daɗi kuma zaki dole mana cikin sauki ba tare da kin sha wahala ba ku ci gaba da kasancewa don mu tasha ta mu mu gyara mata domin samun da shirye-shiryen mu da za mun samu lokaci kada ku manta idan har wani bidiyo ya burge ku to muna roƙo da ku danna mana alamar like mun gode ma da bidiyo na gaba